Mahukunta da ƙungiyoyi a ƙasar Nijar na ƙoƙarin magance yi wa mata shayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan barkanku da zuwa tashar AA Boka TV idan kuka fara ziyartar wannan tasha ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye mu tafi cikin labaran namu. Labarin da muke samu daga ƙasar Nijar za ku ji cewa mahukunta da ƙungiyoyi a ƙasar Nijar na magance yi wa mata shayi. Shayi ko kaciyar mata wata al'ada ce da wasu ƙabilu ke amfani da ita musamman a yammacin Afirka inda wannan matsalar ke ƙara ƙamari a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. Abin da ya sa hukumomin gwamnati da ƙungiyoyin masu zaman kansu kan zama kansu suka kasance suka tashi tsaye domin kawo ƙarshen wannan matsala. Wannan matsala a cewar likitoci tana matuƙar kawo mata matsala. Inda wasu kuma a gargajiyance suke cewa idan ba a yi wa matan shayi ba ita ce take hana su zaman aure. Mun yi tuntuɓi mazauna wannan jiha ta Difa domin jin ya aka wannan abu ya fi ƙamari a nahiyar Afirka a jihar Difa. sannan mun haɗa muku rahoto dangane da wannan matsala da ta addabi ƙasar Nijar. Sai a gyara zama domin jin rahoton namu na kai tsaye daga wajen wakilin namu da yake ƙasar Nijar kuma yake a jihar Difa ya haɗa mana wannan rahoto kan wannan matsala ta kaciyar mata. Ga dai shi da kansa sai a gyara zama domin jin yadda ta kasance a ƙasar Nijar. Wannan matsala ta kaciyar mata na neman wuce gona da iri duk da gagarumin aikin wayar da kan da hukumomin lafiya ke ci gaba da gudanarwa a Nijar, musamman a ƙauyuka inda nan ne wannan matsala ta fi kamare. Alhaji Batama na ƙungiyar Konifirat ya koka kan wannan batu. mun yi anket duka cikin jihar Difa kuma duk kabilun da suke cikin jihar Difa. Binciken na ya bamu abu mai zirhi ba kaman gegime ba inda akwai laraba wanda suka zo da kungiyar su in za su je bulaguro don gudun kada wani ya so matansu ne su kuma matan don su so maza don saboda ba mijinsu shi yasa ake musu wannan kaciyar. Tuni dai likitoci irin su Dr. Hajiya Hafsu ke bayyana irin haɗarin da ke tattare da wannan matsala ta kaciyar mata. ɗabi'a ce wadda ke ba da kuma da nake likita ma na san irin hatsarin da ake samu bisa mace wadda aka yi ma wannan kaciya a wasu daga an yi ne suke zuba da jini da yawa su mutu wasu kuma aka musu armi arman da ke take zamanuwa a yi ciki cikin wahala ta wurin haihuwa wannan ba ta yi wa Ƙungiyar Conifrat da ke yaƙi da yi wa mata kaciya na ci gaba da fafatukar yadda za a kawo ƙarshen abin da ta kira cin zarafi ga 'ya'ya mata ta hanyar yi musu kaciya ba bisa son ransu ba. شمسية هارونا ليغاز إرفي هوسا